الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بانك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shi da yammaci na ashirin da uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya zuwa idan ba manta ba mun faro magana a cikin tambayar da muka ansa dangane da bin dan bid'a sallah to abin da nake so in wasu fahimta ba na son in yalwata da yawa sai da zai ci lokacin mu na tafsiri amma zan yi takaitattun bayanai waɗanda ya kamata daga yau kar wanda ma ya sake tambaya ta illa iyaka in ya gamsu yayi in bai gamsu ba shikenan ba na faɗa da wanda bai gamsu ba ba na faɗa da wanda ya saba mu amma dai za mu tayar ra'ayi ko dalili ne da shi wanda ya wata mana na su karfi kenan an bayyana ko babu da muka ce imamu bukari ya kalla ga abin da yake babu imamatul maftun wal mubtadi babu da yake magana dangane da limancin al maftun mutumin da ake kira al maftun mutumin da Allah ya jarrabe shi da aikata waɗansu miyagun ayyuka kamar zina kamar shan giya kamar tata ya shara ya shahara da haka an san shi to mutumin da yake a wannan matsayi ya yi limanci ko bai halatta ba wal mubtadi'i da kuma dan bid'a wa qala al-hasan salli wa alayhi bid'atuhu sai kawo maganar al-hasan al-basri hasan al-basri yace salli in dai zaka yi da dan bid'a kai wa alayhi bid'atuhu bid'a ta shafe shi ne kai ba ta shafe ka ba abu أبو عبد الله إمام البخاري وقال لنا محمد محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الثياب أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه mutumin da ake kira da suna Ubaydullah ibn Adi ibn Khiyar ya shiga wurin Uthman ibn Affan Allah ya kare da gare shi wa huwa mahsurun a lokacin an riga an hana shi fita daga gida Usman dan Affan ya zama da fitinar mutane an hana shi fita daga gida saboda me waɗansu ne suka zo kawari kenan suke tuhuma ta cewa a gwamnatin sa yayi kan kai ya kusanto yan uwan uwansa ya ba su mukamai da haka ya kamata a masa biyan mulki bai tantance da musu gaba ta bi khalifa min khalafa'i rasulillahi karshe suka dauki mutane suka hana su fita daga gida yayi kwana da kwanaki sallar jumu'i ba ba ya iya zuwa suka yi juyin mulki a masallaci suka naɗa limamin su ga Usman dan Affan to sai wani mutum ya shigo wajensa fa qala ta innaka imamu amma kai Usman kana shugaban mutane gaba daya kai ne khalifa kai ne sarki kai ne limamin juma'a kai ne na kai ne na khamsu salawat wa nazala bika ma nara ga kuma abin da ya sauka gare ka irin abin da muke gani yau a gari an hana ka fita kana zaune a gida wa yusalli lana imamu fitna wanda yana yi mana sallah limami ne na fitna limami ne na waɗansu ƴan tawaye da ba sa son gwamnatin gwamnatinka wa nataharrak mukan damu ba ma jin daɗi a jika ce mun je muna sallah a bayan sa amma sun ga sun kwace a dole wanda zai sallah su zai bi ya za a kenan ko kai sallar juma'a ko kuma ka rasa su kuma kawari kawari kuma yan bid'a ne manzo Allah ya bayyana bayanin cikin hadisi karara cikin hadisan bukhari yace ga alamomin su za a gansu da alama kaza za a gansu da alama kaza za a gansu da alama kaza fa kala sai usman yace as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas sallah ita ce mafi kyawun abin da mutane ke aikata fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'akum idan mutane sun yi ta sun yi iya ta ita sallar ka kyautata ta tare da su wa idza asa'u idan suna muna na waɗansu ayyuka daban a wajen sallar su fa jitani isa'atuhum ne ci wannan abin da suke rawa na wajen sallah ba ruwan kudi amma sallah sun iya ta suna karatu mai kyau suna ruku'i suna sujada suna menene duka suka bi tare bid'a da suke yi kuma bayan sallah kai wannan ba ta kace ka ba Usman dan Affan ya faɗi wannan ko ba a samu wani mutum ɗaya cikin sahabbai da ya saba masa da yake ba za mu bi su ba saboda haka ya zama ijma'i ko da bai zama ijma'i bi ma'ana kowa an ji wasa ba ya zama al-ijma'u sukuti idan ɗaya ya magana sauran ba su saba masa ma'ana sun yi masa muwafaqa tun da sahabbai idan mutum bai gamsu da bayani da yake yi bayani kun gane da kyau wa qala zubaydi qala zuhri ibn shahab az-zuhri yace la nara an yusalla khalfal musannafi muna ganin bai dace ba a yi sallah a bayan ɗan daudu illa min daruratin da budda min ha sai larura wanda babu wata sai ita ma'ana ya bambance yana so ya bambance cewa ɗan daudu ya sha bamban da sauran fasikai ya sha bamban da kuma yan bid'a don mutum ne wanda ya nemi canza halittar kansa haka kawai da gangan da haka sai ke ganin shi ba za a iya bin sallah ba sai fa in ya zama larura kaga shi ma bai haramta gaba da yawa inda yake sai fa in ya zama larura قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا جندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر من ذا الله يفتح أبو ذر الغفاري يتي اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه دبيبة كجي كي بيئة ga dukkan wanda ya zama maka shugaba ko da mutumin habasha ne kansa da tsora kai masa biyayya to menene alakar wannan hadisin da babin bin dan bid'a sallah to a nan gurin ne ake son ka fahimci hakikanin fiqh sai Imam Bukhari suka ce hikimar kawo su ne inji Ibn Hajar al-Asqalani hikimar kawo wannan hadisin a wannan babin mutumin da yake habaki dan habaka ma'ana da ajami ne galibin azamawa da suke shiga addinin musulunci a wannan lokaci na sahabbai a wannan lokaci na tabi'ai da wani lokaci na tabi'i tabi'ina za a ga sun shiga addini amma al-ghalibu alaihim adatuhum allati tawarathuha min ajdadi da sun shiga musulunci amma kuma al'adun su dinne ne na gargajiyar su da suka gada iyaye da kakanni sai a hankali a hankali ne suke iya bari to daga shigar musulunci mutum yau ko da ɗaya bisa ɗari ne yake da musulunci casa'in da tara ko ɗansa al'adu wanda har yanzu bai ilmanto ballan sana'a ne sarki su yana yin su na kurakurai baya hana bi su sallah tun da ya da musulunci tun da manzo Allah ce isma wa abi taji kai biyayya matukar ya zama shine aka shugabantar akan kanka. to a wancan lokaci kuma shugaban da shugabantar akan kanka, kuma shi ne limamin idi ne limamin juma'a shi ne limamin kansu salawa ina fatan kun fahimci matsalar to kun ga anan nan abin da nake so ku gane yan uwa shi bir dan bid'a sallah ba ta ake mustahabbi bane ko wajibi abin da ake magana jawaz jaizi me ake nufi da jaizi in ka bi ba ka yi sako ba sallar ka ta yi in ka kidi bi ba ku na laifi a kanka kasancewar na yadda abu kaza jaizi ne daban kuma dole kina aikata jaizi to ko abin da baka gane yake sai ku fahimci in an ce ya halatta abin nufi ya zama wajibi yaya ya halatta za ta zama wajibi yanzu ya halatta cin naman rago cin naman akuya cin abin da ya shafi kaji abin nan da sauransu dabbobi da sanin da dama amma dukkan abin da ya halatta ne ka taɓa ci kuma in ka mutu baka taɓa ci ba za a tambaye ka a ce ya abu kaza ya halatta har ka mutu kuma baka taɓa ci ba to kuma yana rigima amma kasancewar ya halatta ko ni ba ni sha'awa dole in ba da fatawar ya halatta kasancewar in yi ko kar in yi kuma wannan wani abu ne daban amma in mutum bai yi tambaye ni ya halatta zan ce ya halatta amma yanzu mai zuwa sai in yi shekara hudu biyar ban taɓa bin dambe da sallah ba amma in za ka tambaye ni ya halatta zan ce ya halatta amma me yasa ba ku bin domin sa ba wajibi bane ba tunda kuma ga ahli sunna babu yanda za a yi kyale ahli sunna bidan bid'a amma in ya samu kaina a wurin da babu kowa sai shi ba ta zan daina jumu'a ba saboda shi dan bid'a ne dai in na haɗa kuma na fada cikin bid'a ina ba don gumbayin da wato a'a tun jiyan ma ba ku bi a hankali ba tun jiyan ba ba ku bi a hankali ba ga wata magana don ku sani kar ku dauka cewa wani maganganun salaf wallahi akwai dan maganganun da nan in ku ne kuka dauka da yanda za a ba dan bid'a ku bi sallah bari ku bi bari ku bi ibrahim ibn al-mughira yace sa'altu sufyan al-thawri na tambayi sufyan al-thawri ba yana cikin mun yinta bai ba a usalli khalfa man yaqulu al-iman qawlun bila amalin ya halaka in yi sallah a bayan mutumin da yake cewa imani gundugular abu ne ayyuka ba sa shiga cikin imani wato kamar kaga asha'ira ma suna cikin wannan wanda galibin akidar kasan nan 80 zuwa 90 cikin 100 haka ake ya halatta in yi sallah bayan su kala la yace bai halatta ba a usalli yace zan yi sallah bayan sai la ba za ka yi ba qala shafi'i shafi'i yace la tusalli khalfar rafidi kar kai sallah bayan barafidi wato dan shi'a wala al-qadari kar sallah bayan dan qadariya wala al-murji'i kar kai sallah bayan dan murji'a yana cikin sayar alamun lugala wannan kana ya haibu ma'in yu'idu salata mundu azhara al-ma'mun ma azhara lokacin da ma'mun yana halifanci ya bayyanar da bid'ar da take cewa al-qur'ani makhluq to tun daga wannan lokaci ya haya bin ma'in idan ya bi sallah sai ya saki kun bayin da ku qala amr bin hanbal amr bin hanbal yace ana uidu salata allati sallaituha khalf al jahmiya inni sallah bayan in jahmiya to na saki kun gane da kyau to dukkan waɗannan abubuwa da suka faɗa menene can gurin su Usman ko su Abdullahi dan Mas'ud ko su Abdullahi dan Umar ko hasan al-Basri sun ce a bi sallah waɗannan kuma sun ce ba za a bi ba kaga sai wani da kuma magana sun yi ba wani cin karo da juna waɗanda suka ce ba za a bi ba sun faɗa ne min babu tahziri la tahrim dan faɗakarwa dan rashin bin su din a buzguna musu su daina bid'a amma ba dan in ka ji su kawo haramun bane ina ba dan bayyana yanzu wanda ya kace kai za a ce kai shugaba kar a masa sallah ai ba ta kar a masa sallah gaba da ma kar shugaba musu masa a ah, lokaci a farkon musulunci idan mutum ya zo ya mutu da baki a kansa manzan Allah ya ce akwai baki a kansa suka ce eh, sai ce sallu ala sahibikum sai annabi ce ba zan yi sallah ba amma ya hana sabon shi da hana shi ba to dan ka gane irin wadannan ina fata an fahimta dole ka fahimta akwai abin da zaka yi wa mutum ba wai dan bai halatta ba saboda dan kunnansa dan kar a tallata bid'a din kar a karawa bid'a din karfi kaga su waɗanda suke fahimtar ni kullum rigima ta da ku rigima ta kan abu guda daya ku ce haramun ne ku sunan ne ka zama rigima da amma malam na ji halan ne sai dai ba zai iya Ba na samun nutsuwa sai na da ahlus sunna sai ce to karka haramta in ka haramta ka haramta abinda Allah ya halatta ko ba ku da dalili dan ka ce kada ko ba ku dan bid'a sallah ba ba in za in tuhunce ka in ce menene dai nake ka samu sifa ta kamalat kana sallah bayan ahlus sunna idan kai wata rana kuma ba zan ce sallaka ba sai ba ta halatta jaizi ne ina fatan kuna fahimtar mas'aloli ne sai yace bayan ya kawo wadannan abin nan a cikin wannan littafin da ya kawo wadannan maganganu yace wa kad kana salafu la yusalluna khalfal mubtadi'a wa in sallu wa hum yajhaluna adu illa al-jum'a wal idaini to ku jin magana yanzu in mun ne tsinke cikin ku sai dauka ya tsara samun karfin ma bin dan bid'a haramun amma ku zunta yace salaf sun kasance ba sa sallah bayan dan bid'a wa in sallu in ko sun yi wa hum yajhaluna alhalin sun jahilta a adu sai su maimaita sai ce illan juma'a sai juma'a wal idaini da idi to yayi gina. <laughs> saboda me yin sallah din a masallatan su yau da gobe ka kyale na ahlus sunna kana karawa taron masu yin bid'a yawa amma yin sallah a masallatan ahlus sunna kana karawa taron in sunna yawa to wanda wannan shi zai bayi zuwa ga bid'a ta zai zai lalata amma idan yan bid'a ne suke da majority a gari ba su da juma'a sai tashi anan nan gurin ba ka da hujjar rishin bin sallah dole ka bi su in ba ka bi su ba kuma kai ne ka zama dan bid'a ke to waɗannan matsaloli su ne nake so ku rinka fahimta a cikin ruwan sanyi ba a fahimta su ta hanyar faɗa. kuma ba a fahimta su ta hanyar garaje ana fahimta su ne in an tara hankali a karatu a cikin kwanciyar hankali kar ka gaggawa cewa dole sai mutumin da kake magana da shi ya fahimta yau ko gobe ko jibi wallahi manufa ta game da wa'azi in ma ba baka fahimci me nake so in faɗa ba Allah kalli in sa ka shakka akan kasan da kake kai in ma ba baka yi ni ba yau ka yi ni nan da shekara mai zuwa nan da shekara biyu nan da shekara uku masu zuwa duk shekara ai na samu takaddun da wani zai ce gashi ya rubuta yanzu ya zo wajen tafsiri amma a bara da yana cikin waɗanda suke tsine mun ko suke zagi na ko suke dan ni batacce ne ni ba wahabiya ne ni kaza kaza aka da sauransu izala fi dan zulu zalaha hannu waye waye da da haka abin da nake jan hankalin yan uwana dalibai shine mu rinka yin abubuwa a nasi wannan sunan sa tazkiratu ta'ifatul mansura bi ba'd as-sunan al-mahjura na Abu Mu'az Mahmud ibn Imam ibn Mansur littafi ne mai matakar kyau kwarai da gaske na'am eh bambanci tsakanin a karama da babba jiya idan ka lura na yi wannan magana da can har shekara biyu da suka wuce ina jin har bara ni ma in zo yana ta samu ko in ce akwai karamar gida a wani babba wallah ba ni bambanci a kullu bid'atin dalala ba ni bambanci illa iyaka girman a baya sa mai ita kafirta kankanta sa baya sa ya zama musulmi menene abin da za a lura da shi shin hujja ta isa masa ko bata isan masa ba dan yanzu in ka tashi buga babbar eh, misali babbar bid'a sai ka ce kamar mutumin da yake da'awar shi Allah ne akwai sufayen da mutum ke da'awar aqida ta wahdatul wujud kowa ma Allah ne wancan Allah ne wancan Allah ne kaga wannan ai babbar bid'a ce akwai mutumin da yake da'awar mauludi halal ne misali da wancan da wannan duk ba bid'a bace ba to amma wancan zaka dauka ta shiga aqaid wannan ta shiga ibada a wurin Allah duk ɗaya ne shi mutumin da ya haramta abin da Allah ya halatta me matsayin sa mutumin da ya haramta abin da Allah ya halatta ko ya halatta abin da Allah ya haramta amma ah, bai halatta ba yana aikata abin da ya dauka addini to wancan da yake ake wanda yake ake to wa da kuma gudu ya dauka shi ma addini ne <laughs> ka gane duk ɗaya ne ka gane duk ɗaya ne zan kawo maka hadisi cikin bukari wanda kike ne zo mutuwa sai tara ƴaƴansa yace musu wani uba ne ne a wurin ku suka ce mai mutunci mai kima mai daraja mai kaza mai kaza yace to wasiyar da nake muku shine idan na mutu ku ɗauki gawa ta ku kone ka ku dauki tukar ku je ku watsa cikin teku domin na yi wa Allah wani laifi in har ya sami iko a kai na ya kama ni ba zan jin daɗi ba abin nan da yi ba inkarin kudura bane kafirci ne ko ba kafirci bane bayan an sheke tokarsa ubangiji yake ku ne fulanan toka ta haɗu ta zama ki aka sake hura masa jiki Allah ya tambaye shi ma hamalaka ala hada me yasa kai wannan yace kashe tuka ya rabbi jin tsoronka ka ga inkarin kudura bisa ga jahilci wanda inkarin kudura aqida ce Allah zai ce izhab faqad ghafartu laka kana gafarta maka wannan na cikin sahih bukari magana ce ta cewa magana ce ta cewa an isarwa da mutum hujja ba a isar mata ba shi ne kawai magana mun tsaya a ƙarshen surukul hadisi za mu tafi farkon suratul mujadala wanda ita ce sura ta hamsin da takwas a cikin jerin surorin alkur'ani daga farko kuma tana kunshe da ayoyi ashirin da biyu muna roƙon ubangiji ta'ala ya fara fahimtar daidai da faɗin daidai da aikata daidai mai Allah ta'ala ya بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكم القول وزورا وإن الله لعفو غفور وبنجد يتي بايان بسم الله قد سمع الله قولا التي تجادلك حقيقة وبنجد تعالى يأتي مغنر ما تنن da take mayar da zance tsakaninka da ita kace kace kace kace shine tujadiluka lafazin mujadala yana zuwa da ma'anar musu yana zuwa da ma'anar mayar da zance ko da ba ta hanyar musu ba an fahimta ko tujadiduka wadda take mayar da zance ko take kawo ƙara wajenka fi zawjiha cikin lamarin mijinta wa tashtaki ila Allah takan kawo ƙara wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yasma'u ta'awurakuma ubangiji ta'ala ya ji zancen ku kai da ita ya ji tattaunawar ku kai da ita inna Allah sami'un basir lalle Allah ta'ala sami'un ne ma'ana mai ji ne wanda jin sa ya yalwaci ko ina da ko ina sannan kuma basir mai gani ne subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata cikin sunan na ibnu majah ta hanya ingantacciya daga ummuna aisha Allah su kare ta a gare ta ummuna aisha tace tabarakallazi wasi'a sam'uhu kullu shay albarakatu sun yawaita ubangijin mu wanda zai sa yayin ko ina da ko ina tace inni la asma'u kalama khawlata binti sa'laba wallahi ina sauraron zantan binti khawla binti sa'laba wa yakfa alayya ba'dahu amma wani bangare na zantan yana boyuwa bana ji lokacin da ta zo wajen manzon Allah take kawo kara wa yake take zaujaha ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wato tana mai kawo karan mijinta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hiya taqulu tana cewa ya rasulullah ya manzon Allah wannan mijina wa akala shababi ya cinye kuruciyata gaba daya ya riba ce kuruciyata wa nasar wa nasartu lahu batni na riga na sun fada masa ciki na ya zanto wurin ajiyar ƴaƴanka ma'ana mun haihu da yawa ni da shi hatta idza kaburat sinni har yanzu a lokacin da shekaru na suka manyanta wan a waladi har ma na daina haihuwa zahara minni sai yi mun zahari Allahumma inni asku ilaika ya ubangiji ina kawo ƙara zuwa gare ka ta daga hannu sama ta ya ubangiji ina kawo ƙara zuwa gare ka fama barihat ba ta gushe ba a wannan waje a gaban manzon Allah hatta nazala jibra'ilu bi ha'ula'i al-aya har malaika jibril ya sauka da waɗannan ayoyi qad sami Allahu قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله akan ce jibril akan ce jibra'il dukkan sa yazo a cikin qira'a ta qur'ani kuma gashi yazo cikin hadisi inna allaha sami'un basir ubangiji ta'ala mai ji ne ko mai gani ne sai Allah ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim waɗanda suke yin zahari wa matan su cikin ku ma hunna ummahatihim to matan nasu fa ba su ne iyayensu ba da dai fadin baka baya sa matarka ta zanto mahaifiyarka shine ma'anar ma hunna ummahatihim matan nan daidai take da laisa wajen aiki ta da irin abinda laisa take shi take yi da kuma wajen ma'ana take nan in ummahatuhum ba kowa bane iyayensu mata illa la'i waladnahum fatidi waɗannan da suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura lalle suna faɗin magana wanda suke a barki kuma suna faɗin magana ta ƙarya wajen da'awar cewa matansu sun zama iyayensu wa inna Allah la afuwun ghafur lalle ubangiji ta'ala la afuwun wato ainihin mai afwa ne sannan kuma ghafurun mai jin kai ne subhanahu wa ta'ala to abinda ake kira da suna zihari shine tasbihu zaharin bi zahari kamanta baya da baya wannan zihari fi haqiqatihi lugawiyya din a yadda yake a larabci shine az-zihar ai tashbihu zaharin bi zahari to amma abin da ake nufi da zihari a istilahi da fuqahaw hau tashbihu zaharin muhallalin bi zaharin muharram tashbihu zaharin muhallalin bi zaharin muharram kamanta baya wanda ya halatta ka kamanta shi da wanda bai halatta ba ka ce matsayin su daya ga baya ya halatta ka gamanta ta da baya wanda bai halatta ba yanzu bayan matarka ya halatta gare ka ka ji daɗi da shi ka tafe ta ka take ta da kusance ta amma na mahaifiyarka kuwa bai halatta ba kai wani to kwatanta bayan matarka da bayan mahaifiyarka ya zanto ka haramta me ita ma ta take tun da mahaifiya haramun ne ka ce za ka ji daɗi da ita kafarta ko mata wani abu don ta ji daɗi matarka kuwa halal ne to mutum a jahiliya idan mutum ya so ya munana wa matarsa sai ce anti alayya ka zahari ummi ke kam wato bayan ki kamar bayan mahaifiyata yi to idan sun faɗa ka a jahiliya ya zama saki kenan wadansu kuma suka ce idan sun faɗa a jahiliya kenan ya dingine saduwa da ita ba ki ba saduwa da ita har abada kenan to da aka zo cikin musulunci shine khawla ta zo ta kawo karan mijinta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ga abin da mijinta ke mata sai ubangiji ta ala ya saukar da waɗannan ayoyi wato ainihin dan ba ta ansa kuma dan abin ya zanto hukunci ga wanda zai kare yi irin wannan wajen ba da ansa din sai aka nuna abin haramun ne yin haka din kar wanda ya kare cewa matarsa anti alayya ka zahari ummi haramun ne yin haka dan me ya zama haramun Allah ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura to kaga ya zama haramun kenan da haka haramun ne mutum ya wa matarsa wannan to malamai na wasa a masail na zihari cewa banda kwatanta matarka da mahaifiyarka haka idan ka kwatanta matarka da wata daga cikin yan uwanka da suke zama haramun a gare ka a taharimul mu'abbad kamar irka ta cikin ka ko kanwarka ko yarka ko kanwar mahaifinka ko kanwar mahaifiyarka ina fata an fahimta idan ka kwatanta matarka da sun su ma kai zihari idan mutum yace anti alayya ka zahari ummi anti alayya ka zahari ibnati anti alayya ka zahari ammati anti alayya ka zahari khalati anti alayya ka zahari ukhti dukkan wannan ai bai kamanta su da uwarsa ba amma ya kamanta da ni da waɗansu mata makusantansa waɗanda yake haramun ne auren su a gare shi har abada to malamai suka ce in kai wannan shi ma daidai yake da zihari kamar ka faɗawa kamar ka kasanta da mahaifiyarka ina fata an fahimta to inda suke sakani shine idan mutum ya kasanta ta da wata mace wadda suke ajnabiyya abinda ake nufi da mace ajnabiyya wadda take ba muharramar ku bace ita kamar mutum yake da matarsa anti alayya ka zahari ukhtiki kifin aure na bayan ki kamar bayan kanwar ki ne kamar bayan yar ki ne ayyatta ta zama haramun aure ka hada ba tunda in baka tare da wannan ya halatta ka aure wannan ko in wannan ta mutu ya halatta ka aure wannan to amma su kuma ta tarkata an ce alayya ka zari uku suke to wannan shi ma ya zama zihari kenan ko kuma ya zama talak wadanda suka ce talak ne ba zihari bane wadanda suka ce zihari ne ba talak bane ba wadanda suka ce la zihari wala talak abinda ake cikin maganar da yayi kuskure ne haramun ne fadin maganar amma la ya tarattabu ala zalika hukumu zihar galibi abinda da karanta malikiya idan mutum ya faɗi wannan ya zama talak kenan to amma a zance mafi inganci ba talak bane an fahimta ku zan zo inda za ka yi hakuri da zan zo wani sun hakuri ya kawo mai wanke ta haifa da yin hakuri za a gaishe yana tafiya da kafa a mai sunan ka yace wani <laughs> ina fatan kun fahimta to ita wannan a gaskiya ta mafi inganci wannan ba zuhari bane ba a ba ba talak bane ba to amma zancen da yake cewa zuhari ne da wanda yake ba zuhari bane ba zancen da ke nuna zuhari ne ya fi karfi tsakani da Allah idan mutum ya kwatanta matarsa da kanwar matar yana nufin haramta matar a kansa kamar yadda yanzu kanwar matar tunda ba daura masa aure ba take haramu a gare shi to yayi jihari kin domin abin da ake kallo din shine at-tahrim din da mutum shi ya nufa ta asuci abin da kuke so ka tambaya shine idan mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ko da kanwarsa ko da yarsa ko da dukkan wanda suke haramun ne ya aure ta amma baya nufin zihari a zuci shi da abin da yake nufi ke kam kamar mahaifiya ta take ina nufin wajen halitta yadda kike fara haka mahaifiya ta take yadda kike baka haka mahaifiya ta take baka yadda yake da kyauta haka mahaifiya ta ke da kyauta yadda yake da kaza wannan yake nufi wannan ba zuhari bane ina fata an fahimta akwai malaman da suka zama fata take zuhari ne wannan ko ba zuhari bane ba an fahimta ko dan zuhari yana da alaka da zuciya ba maganar harshe bane kadai al-ibratu bil maqasid la bil alfaz ka'ida ce sananniya abinda ake izina da shi mai kana fata a zuci ba mai bakin kai furta ba ina fata kun fahimta da kyau to saboda haka tunda mutum bai nufaci zuhari ba abinda yake nufi kaman matarsa da mahaifiyarsa ta fuskar halitta ko ta fuskar halayya ko ta fuskar kyauta ko ta fuskar jarinta ko ta fuskar ibada yake ya kamanta ta da ita wannan bai zama zuhari ko alama wannan ba zuhari ba sauran dai masail na zuhari suna da yawa sai dai ku je ku leka cikin littafin ko kar ku karba ga lokaci da yawa akwai tunda mun ja lokaci tun farkon darasi ubangiji ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum laga mun karanta wannan mun fassara sai aya ta gaba Allah ta yi والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه وتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم والذين يظاهرون من نسائهم وأن تكوا ما تنس زهاري وتمتن كمن كما تسد ما هي سيسا ينا نسن هرم كما تسع كنسا ثم يعودون لما قالوا sannan sai su dawo daga rakiyar abin da suka faɗa ma'ana yayi zahari yanzu kuma yana so ya fasa da ya haranta wata a kansa yanzu ya zo yana so ya kusance ta to menene hukuncin sa fa hariru raqabatin min qabl an yatamassa zai yantar da baiwa mummuna min qabl an yatamassa tun kafin saduwar su da juna shi da matarsa tun kafin su kusanci juna zalikum azuna bi wannan shine abin ake muku wa'azi da shi wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin kuke aikatawa ko mai ba labari ne dangane da abin kuke aikatawa faman lam yajid wanda ko bai samu baiwa mummuna ba fa wanda bai samu baiwa da zai kantar ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain to wannan sai a tilasta shi yin azumin wata biyu a jere min qabli an yatamassa tun kafin su kusanci juna faman lam yastati wanda bai sami ikon wannan ba fa fa ita'amu 60 miskina to sai ce da miskini 60 wato miskinai 60 ɗaya har guda 60 zalik zalika li tu'minu billahi wa rasuli an faɗa haka din ne dan ku dada yin imani da Allah ku dada yin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da kan kuna da asalin imani yanzu kuma in kun aikata wani abu cikin abin da aka ce zittum imani ko izzattum imanan ala imanikum yazadu imanan kenan ma imani shine li tu'minu billahi ba wai dan ba ku da imani ba a dan ku kara imani kenan kamar yadda ya amanu aminu kaga nadahum bismil iman thumma amarahum bil iman maratan ukhra wa tilka hududullah kuma wadancan dokokin Allah ne walil kafirina azabun alim kafirai kan suna da azaba wanda take mai dadi akwai wani hadisin daban wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad makamancin wancan na ibnu Majah wanda muka faɗa da su amma shi a madadin ya ce khawla binti sa'alaba kamar yadda aisha ta nasanta a nan gurin a nan gurin sai aka ce kuwaila kuwaila bintu sa'alaba bit tasbir duk da suna ɗaya ne ya ce khawla bit takbir kuwaila bit tasbir kenan ta zo tace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle mijina Aus ibn Samit ubangiji subhanahu wa ta'ala nake so ya yanke hukunci tsakani na da shi ga abin da ya mun ga abin da ya mun kuntu indahu na kasance wurin sa wa kana saykan kabiran ya kasance dattijo ne ya manyanta kad sa'a khuluquhu wa bazara har wato halaye da duk sun canja ka sai idan mutum ya tsufa sai halayen ka su canja da yana da hakuri zan to baya da hakuri da ya faɗa sai rinka faɗa saboda tsufa wa bajara ya rikici abu kaɗan faɗa qalat tace fa dakala alayya yawman wata rana ya dawo gida farajatu bi shay'in sai dai musu da shi kan wani abu fa ghadiba sai ya fushi fa qala sai ce anti alayya ka zahari ummi ke kam kamar mahaifiyarta kike ma'ana yana nufin yayi mata zahari qalat sai tace thumma kharaja fa jalasa fi nadi sai ya fita wajen hira wajen inda ake taruwa da yan kabilarsa ko yan unguwarsa a taru a yi hira sa'atan har tsawon sa'a sun matakala alayya sai ya shigo min karo na biyu fa idza huwa yuridu ni ala nafsi sai ga kuma yanzu ya zo yana son sadu da ni bayan da abin da ya faɗa da su qalat sai na ce kalla wallazi nafsu khuwailata bi yadihi kace ina rantsuwa da wanda ran koyi ke hannunsa la takhlusu ilayya babu yanzu za a ka samu daman taba ni wa qad kunta ma kunta da shi ku ka faɗa abin da ka faɗa dazu hatta yahkuma Allahu wa rasuluhu fina bi hukmihi har sai Allah da manzon su yi mana hukunci da yake wato kaga mace za ta tsaya sosai in mijin ta kisa an saba da Allah ba za ta duka masa da yawa ba dalla ta kula maka lokin kuma ta yi tsali qalat tace tawazabani sai ya kawo mun farmaki wamtana'tu minhu ni ko na kare kaina daga gare shi fa ghalabtuhu bima taghlibu bihi almar'atu ad-da'ifa take sai na ci nasara akan sa da irin abin da mutum ke cin nasara akan tsohon namiji wannan kuma mata ne cin nasara da shi tsohon namiji mata su suka sani Allahu a'lam su suka sani take sai na ci nasara akan sa ta hanyar da mace ke cin nasara akan tsohon namiji in ce zai mata kaza kaza ba ta yadda ba to sai na nasara da irin wannan hanyar fa alqaituhu anni tace na ture shi gefe guda qalat tace summa kharajtu ila ba'd jarati sai na fita wajen makwabtana sa'artu minha thiyabaha na aro tufafi kaga wato babu tufafi a jikin take ka duba dan Allah da suke karfin imani ba za ta da aka ba Allah ba har sai ta tambaya Allah ya yarda ko bai yarda ba har ta je makwabta ta aure tufafi hatta ji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na sa tufafin na zo wajen manzon Allah fa zakartu lahu ma laqitu minhu na fada masa abin da na karo da shi wajen mijina fa ja'altu asku ilaihi sallallahu alaihi wa sallama ma alqa min su'i khuluqihi na ci gaba da faɗawa manzon Allah irin abin da nake fuskanta na mugun halin mijina yana yamin kaza yana yamin kaza yana yawan faɗa yawan cece ku ce qalat tace fa ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu manzo Allah ko kawai sai yana cewa ya kuwailatu ibnu ammiki ko ibna ammiki alal izraki ya kuwailatu ibnu ibna ammiki kaga ya kuwailatu haka zamu ce ya kuwailatu kenan eh haka wato munada mafrad kenan kaga mabniin ala dhammi kenan ibna ammiki ma'ana ilzami ibna ammiki alal izraki ko ba ba lalle filizinti dan dan uwanki ma'ana kaga akwai dangantaka kenan kamar dan da dan kane yake tsakanin su kenan shaykhun kabirun dattijo ne fattaqillaha fihi ki ji tsoron Allah game da shi ko ibnu ammiki shaykhun kabirun fattaqillaha fihi qalat tati fa wallahi ma barihtu ban bar inda nake ba hatta nazala fihi alquran har sai da qur'ani ya sauka game da ni fa taghashsha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma kana yataghashshahu sai irin abin da ke lullube annabi ya lullube shi idan wahayi ya zo masa shine ya fita daga cikin hali da aka saba ganin shi da shi gumi ya rinka ketowa a jikinsa a ga gaba ɗaya ya manta waye ke tare da shi ثم سري عنه sannan sai aka waye masa wannan abin wahayi ya gama sauka fa qala li sayti ya quwaidatu ya ke quwaida kad anzala Allahu fiki wa fi sahibiki Allah ya saukar da qur'ani game da ke da mijinki thumma qara alayya sannan ya karanta min kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah har zuwa karshen ayoyi ila qawlihi wal kafirina azabun alim ya zuwa karshen wal kafirina azabun alim فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah yake da ni muridi fal yu'ti raqaba ki je kike da shi yan tadda baiwa qala tati fa qultu wallahi ya rasul Allah ma indahu ma yu'ti kace wallahi bai da abin da yake tadda baiwa qala manzon Allah ce fal yusum shahrayn mutatabi'aini ki je kike yayi azumin mata biyu a jere qalat ita ko sai tace wallahi ya rasul Allah innahu shaykhun kabirun ma bihi min siyam dadi da ne ba ma zai yin azumi ba ya manyanta qala sai manzon Allah ya ce falyut'im 60 miskinan wusqan min tamrin ko wusqan min tamrin ki je ki ce ya da miskinai guda na dabino guda kuma shine sa'i ko wanda zai bayar da sa'i guda da yake nan da da قالت تتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بأرق من تم وقال لك باكو إذا ما كما كما سرساه ندبينه قالت ما تتتي وأنا يا رسول الله سأعينه بأرق آخر نيكو مزن كما كما سرساه وكما قال لا يكاو سائي ثلاثين إذا كما تكاو ثلاثين أبا مزن تهي كفارة قال بروتو حديثي منزن الله يتدئ إذا قد أصبت وأحسنت kin dace da daidai kuma kin yi ihsani fa zahabi fa tasaddaqi anhu je ki bayar da sadakar ko da bai sani ba gana wanki hada da nasi ki bayar da sadakar ko da bai sani ba kafara ta tabbata kunna tawsi bi ibn ammiki khaira sannan ta dan uwanki din nan ki rinka masa wasiya ta alkhairi ke ki kyautata masa suna da kyautata miki qalat tace fa fa'altu sai na je na aikata abinda manzon Allah ya ita na riga an samu kafara to kun ga mutum ne tarihin saukar wannan aya wato sanadiyar saukar kaula bin sa'alaba hadisin musnad da imamu ahmad yana da tsawo sama da hadisin wato ibnu majah dukkan su ingantattu ne kuma ina fata an fahimta to dangane da abin da ya shafi baiwa da za a yantar waɗansu malamai sun ce ko da kafira ta za a yantar da Allah ce fata hariru raqaba bai ce mu'mina ba waɗansu ka ce dole sai ta zanto mu'mina dan an ambace ta a babin kafara da kisan kai na kure a can cikin sutur bakara fata hariru raqabatu mu'mina to nan ba a yi ilhakin kalmar mu'mina haka waɗansu malamai suka ce sannan ba shi halatta a cikin suratul nisa ita ba suratul bakara ba jazakumullahu khairan a sannan ba shi halatta mutum ya kusanci matarsa bayan yayin zihari kin har sai yayi kafara inda zai kusance ta kafin yayi kafara to abin nan da yayi haramun kenan yana da zunubi a wurin Allah da shi ko matarsa ce kuma hakan bai dauke masa kafara ba dole dai daga baya sai yayi kafara ta ɗaya daga cikin wannan kuma kafaran zai yi ta ne a wannan jerin da ayoyi suka faɗa farko in da baiwa in ya kasa sannan azumin wata biyu a jere in ya kasa sannan kuma wato ciyar da miskini duk mutumin da yake da ikon da zai iya yin yantar da baiwa sai bai yi ba ya yi azumi to ba za a karɓa ba duk wanda yake da ikon yin azumi sai ya ƙi da ganganci ya zo ciyar da miskini shi ma ba za a karɓa ba dole da alattar tarti ba an ba ka sayar ba ne ka zaɓi in ka ga dama wancan in ka ga dama wancan in ka ga dama wancan a'a kamar man duk fa kaza kamar man lam yastati fa kaza kaga dole akwai shart akwai kuma jawabu shart dole mutum sai ya kasa wannan sunan ya wannan ina ba an fahimta Allah ya ce wa tilka hududullah wadancan dokoki ne na Allah wa lil kafirin azabun alim kafirai kan suna da azabun da sai ki innal ladina yuhaddun Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladina min qablihim وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد إن الذين يحادون الله ورسوله للي وقت بسك ساقا مع الله دمان زنسا بس جنجنسي أنك لا يسد إيماني بسيبة أنك لا يسد إيدا واجبينسك إيه kubitu to irin waɗannan za a kaskantar da su kama kubitan lazina min qablihim kamar da aka kaskantar da waɗanda suke kafin su al-kabt shine al-izlal ko al-khizu kenan wato ko ka fassara shi da al-izlal askantar da mutum wulakanta ko kuma ka fassara shi da al-khizi wato shine a ba mutum kunya za a ba za a ba su kunya ko za a kaskantar da su kama kubitul ladina min qablihim irin yadda ake ga wadanda suke kafin su cikin kafare wa kad anzalna ayatin bayyinat hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu wa lil kafirina azabun muhin kafare kam suna da azaba wanda suke mai muni suka ce a baya an ce wa lil kafirina azabun alim anan an ce wa lil kafirin me yasa kan azabun alim nan ko azabun muhin sai suka ce kan an ce azabul alim saboda farkon inda aka ambata kenan wanda galibi usulubin qur'ani ya siffanta da azaba da al'alam wato radadi amma anan an canja lafazi an ce azabul muhin lidilala ala lafzi kubitu tunda an ce al-kabtu shine al-ihana wal izlal kaga wal kafirin azabul muhin kamar ya ya fito maka da ma'anan menene kubitu a kan gurin wal kafirin azabul muhin kenan wato kafirai suna da azab da wanda suke mai rantsi kenan sannan a can baya na manta an fadakar da ku aka ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum a karo na biyu wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yu'uduna lima a akan an ce minkum anan kuma aka sace minkum saboda me saboda a farko inda aka ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ana magana da wanda qur'ani ya sauka suna nan da rai ita matar da mijinta da suka je suka kai kara ana magana da larabawa wanda al'adar su ne yin hakan a daidai lokacin da alkur'ani din ya sauka ki bayani amma da aka ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim da amin hukuncin ya shafi kowa da su da waɗanda za su zo bayan su ya zo a ranar tashin kiyama ina fata an fahimta kaga shi sa ba ce da minkum ba da an ce minkum ya shafi su kadai kenan amma tun da ba ce minkum ba wallazina yuzahiruna min nisa'ihim kowa da kowa kenan thumma yu'idun lima qalu fa tahriru raqabatin zuwa ila asiri. Allah allati yawma yab'athuhum Allahu jami'an kamar mai tambaya ya tambaya yau yaushe ne azaba mulakanci ya za ta tabbata gare su sai aka ce yakunu zalika yawmu yawma yab'athuhum Allahu jami'an hakan zai faru ne a ranar da Allah zai tara su jami'an gaba daya fa yunabbi'uhum bima amilu a tayar da su a farfado da su daga cikin kaburbura ubangiji ya ba su labarin me suka aikata ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya kiyaye amma su sun manta Allah ya haddace komai cikin duk abin da mutane suka yi wa nasuhu su kuma sun manta shi wallahu ala kulli shay'in shahid ubangiji mai ba da shaida ne akan komai sai ce alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو لم تكن إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم الله بكل شيء عليم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض شين كان يكراتو كدما دم سنرسوا وبنجي ينا لسكنجا سنن أبن لكي تكن سمي دك أسا يما بك سني بتو كسني الله يسن أبن دك سما تكون سا يسن أبن دك تكون سا ما يكون من نجوى ثلاثة babu yadda za a yi ganin mutum uku ya kasance tattaunawar mutum uku mijin na mutum uku illa huwa rabi'uhum fa Allah ne na huɗunsu su wala khamsatin babu yanda za a yi a samu mutum biyar su tattauna ko su da juna illa huwa sadisuhum fa sai ubangiji na nasidan su wala adna min zalika ba za a samu kasan da haka ba wala aksara ba za a samu sama da haka ba kuwa illa huwa ma'ahum fa Allah ya kasance tare da su aina ma kanu a duk inda suke ثم ينبئهم بما عملوا sannan ya ba su labarin abin da suke aikatawa yawmal kiyama a ranar tashin kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle ubangiji ta'ala masani ne game da su mun za faɗa muna mai cewa cewa ma'iyya da ke cikin nan gurin ma'iyya ce ta ilimi ma'iyya ta ji ma'iyya ta gani ba inda mutum uku suke face Allah na tare su da jinsa da ganinsa da iliminsa haka in hudu ne shine na biyar ɗinsu haka in biyar ne shine na shidan su haka in sama da haka ne ko kasa da haka ba inda za su faru face sai Allah yana tare da su alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamu al-ghuyub am yahsabuna anna la bala wa duk waɗannan ayoyin da suke da alaka da wannan suna nuna ma'iyyar Allah tare da bayi game da ilimin sa ina ga mun bayyanar da wannan cikin tafsirin kwana uku ko hudu da suka wuce baya wajen wannan ayat cikin suratul hadid wato dai ba wai ana nufin Allah na tare da mutane bane da zatin sa in ka ce Allah na tare da mutane da zatin sa to Allah hakika ka siffanta Allah da sufofi na nakasu ka siffanta Allah da sufofi wanda ba na da ba yanzu a ce yana nan tare da mu cikin masallaci ma'ana yadda rufin masallacin ne mana inuwa ya rufe mu shi ma haka ubangiji iliminsa da jinsa da ganinsa amma ya dalita kan al'arsa kamar yadda ya bada labari irin dai da muka karanta a ranar cikin maganganun sahabbai da tabi'ai bayan ayoyi da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتنازون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى كم تكسن كوبا كدما يروتن وطن نمتا نند أكهنا سجاني دجونا amma yaudu na limanuhu anhu sai kuma suka sake komawa zuwa ga abin nan da aka hana su waya na jauna suka zo suna gani suna tattaunawa bil ismi ta hanyar sato wal udwani da kuma ta'addanci suna shiga cikin haƙƙin mutane wato sune wani gungu cikin munafikai abin da suka amfani da shi ne lokacin da manzon Allah ya hijira shi da sahabbai zuwa Madina to sai mutum biyu cikin munafukai da sun gani mumuni sai su zage bai guda suna kukkulla wata magana suna masa ihani kamar wani abu game da shi to ka san biyu da aka mutane suka zage bai guda suna magana suna dan nuna ka da baki ka samu damuwa to sun suna haka dan wulakantar da mumunai suna haka dan wulakantar da muhajirun dan muhajirun su rinka jin cewa ta cewa lalle garin nan bakunta ne garin bakunta ne abin ya dame su kila yan garin ba sa son su ya kamata su bar gari ya kamata su yi kana sai ubangiji ta Allah ya hana su ku daina ku daina suka ki dainawa har zuwa lokacin da aka saukar da wannan aya ya utuna ya uduna liman hu anhu sai da suna komawa yin abin da aka hana su wa tana dauna ismi wal udwan suna gani da juna ta hanyar aikin sako da kuma ta'addanci shine shiga haƙƙin wadansu yan uwansu wa ma'asiyatir rasul kuma suna saba manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa idza ja'uka aka ce da manzon Allah in sun zo wurinka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah za su ga suna gayar da kai da abin da ba da shi Allah ya gayar da kai ba wa yaquluna fi anfusihim za su rinka faɗa a cikin kawunan su bayan sun faɗa maka magana baka wanda a kai kai kai kana fahimtar kamar sa suka yi assalamu alaikum su ko sun ce assalamu alaikum sun haɗe lamun ɗin. kai ko baka fahimci wannan ba wa yaquluna sai su rinka cewa fi anfusihim akawunan su laula yu'adhibuna Allah bima naqul in shi manzo ne dan me Allah bai azabta mu game da abin da muka faɗa masa da Allah ya azabta mu ai tunda gobe Allah ya kyale mu gashi mun zage shi mun fada masa kuma magana da mana kai ba manzo bane ba da mu ko dan boge shi sallati hasbuhum jahannam wuta jahannam ta ishe su a matsayin makoma yaslauna hadha su jeta fa bi'sal masir wato tir da makoma in ka zanto ita ce wuta jahannama wato su yawanci waɗanda suka jahilci Allah sai su rinka hukunta Allah da halaye irin da su mutane ma'ana in kai ne kake da kudura kake da irada wani na gaba daidai ba nan take za ka yi to suka Allah ba haka yake ba kar ka hukunta Allah da kanka shi Allah yana da kudura din yana da irada din amma hikimar ka ta daukar mataki na gaggawa inna Allah la yumli zalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu ubangiji na yin wato eh, yana talala da ga wanda yake azzalimi har zuwa lokacin da zai masa kamun da ba zai iya kubucewa ba wa kazalika akhdhu rabbuka idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga aisha Allah ta kare da adirita yace annal yahuda dakhalu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wadansu yahudawa sun zo wajen annabi sai da mutum tabbata gare shi fa qalu assalamu alayk sai suka ce da shi assalamu alayk wa la'antuhum sai na tsine musu fa qala sai annabi ce malaki me ya shafe ki kike zagin su kike faɗa musu bakar magana qal sai ka ce a awalam tasma ma qalu baka ji abin da suka faɗa ba wai suka ce a assalamu alaik ma'ana mutuwa su tabbata a kanka a madadin assalamu alaika aminci sai suka ce a assalamu alaik sai man manzo Allah ce kare ce falam tasma ma qul yani ba ji me na faɗa ba da suka ce a assalamu alaik ni kuma sai na ce wa alaikum <laughs> ita ta yi da la'anta ta fito fili manzo Allah ko da ubangiji ta Allah ba shi ikhtisar yana da jawamu al sai ya faɗi ɗan karamin zance wanda ya ji na Aisha din ba yi ita ta ja yawan bakin sosai shi ku kawai ce wa alaikum magana ta ƙari kuma ma'ana irin abin da kuka roƙa mun kuma ya faɗa kanku imam turmizi ya rawaito wani hadisin daga anas dan malik anas dan malik yace wani bai hude ya zo wajen manzon Allah yace assalamu alaikum faradda alaihi alqawm sai sauran sahabbai suka bayar masa da martani shi bai hudan fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace hal tadruna ma qala hadha shin kun san me ya faɗa qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne suka sani sai manzon sallama ya nabi Allah suka ce ai kawai dai muna ganin kamar sallama yayi kala sai manzon Allah ce la ba sallama yayi ba walakinahu qala kaza wa kaza ai yace kaza da kaza ne rudduhu alayya ko mai domin shi ku ji ku kamo shi ta abai suka tafi suka kamo shi kala sai manzon Allah ce qulta assalamu alaikum wato da kaza abinda kace shine assalamu alaikum ko kala na'am yace eh haka na faɗa qala nabiyullahi inda zalika daga nan sai manzon Allah yake da sahabbai idza sallama alaikum ahadun min ahli kitab idan wani daga cikin ahli kitab ya tashi muku sallama fa qulu alayka sai ku sirfi alayka ma'ana dan in ku farga ba za su rinka zagin ku cikin sallama ba ku sani ba sai su assalamu alayka to kuma suka ce alayka kauma ma'ana ku faɗi haka ma'anarsa alaika ma kulta ma'ana abinda ka faɗa kai ma ya tabbata kanka قال da ya kawo wannan hadisi shi Anas dan Malik sai ya yace wa idza ja'u ka hayyuka bi ma lam yuhayyika bihi Allah dan ya nuna hadisi shi ne fassara wannan aya wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima nazul hasbuhum jahannam yaslawna fa bi'sa masir sai Allah ya ayyuhal ladina amanu تنازيتم فلا تتنازوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani na tanadaytum in kun tashi yin gani da juna shawara da juna da kuke son ku keɓanta ko wani adadi biyu uku ko hudu ko biyar to ga shawara ko kuma ga umarni ga hani fala tatanadaw bil ismi wal udwan kar ku yadda ku je ku yi mitin ko tattaunawa bil ismi dan aikata aikin sako wal udwan ko ta'addanci ba su halarta halarta dukkan wani mitin da ka san abin da za a tattauna a wajen bai dace da abin da Allah yake so ba bai dace da abin da manzon Allah yake so ba sawa'un aiki ne na sako za a yi sawa'un mitin ne kan yadda za a yi inganta waɗansu al'amura na sakon ubangiji harkar dambe harkar wasan kwallon kafa harkar basketball harkar dukkan wani shirme bai halatta ka je irin wannan mitin din ba ko kuma ya za a gina masaya ya za a bude gidan sinima ya za a yi dukkan wata barna bai halatta ba ko ya za a ci ne ya za a zalunci ne ya za a kwace dukiyar ne a san yadda za a yi aiwa wa na makarkashiya da halatta ta halatta wannan bikin ba wala ta tanazo bil ismi wal udwa kar ku tafi wannan wa ma asisir rasul kar ku yi mikin wajen abin da zai zamanto saba manzon Allah ne dukkan inda aka gayyace ka taro ka kalli wannan in ka ga akwai saba manzon Allah ka kauce kawai wa tanazo bil birri wa taqwa abin da ya kamata ku yi mutum akan sa ayyukan albirru ayyuka na kirki wa taqwa da kuma jin tsoron Allah za a yi mutum a unguwa ya za a gyara makaranta ya za a samar da makarantar islamiyya sai ka halarta za a yi mutum a unguwa ya za a gyara magudanar ruwa gwamnati ta ki muku magudanar ruwa da damana gida ruwa na cika muku gidaje sai ka halarci mutum din ya za a gyara za a yi mutum a unguwa ya za a tarwata wata tawaga ta irin area boys din nan ko a inganta rayuwar su ko a koya musu kaza ko ai kaza ya za a tarare su a ba su tarbiyya sai ka halarci irin wannan mutum wa tanadaw bil birri wa taqwa ku rinka halartar mutum da yi kunshi ayyuka na alkhairi ko taqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tusarun ku ji tsoron Allah wanda ya zuwa gare shi ne za a tara ku a ranar tashin kiyama innaman najwa min shaytan sanadin yawan gani da kuke da juna dan fitatar da yan ku. min shaytani yana daga cikin ribata ta shaytan shaytan ne ke tsora ku akan wannan anan ba wai ana zargin yawan mitin ne ba yawan mitin idan ayyuka suka yawaita na musulunci yasa za mu mitin yau mu gobe mu yi jibi mu yi gata wannan babu laifi a'a ya kasance muna yawan mitin dan saboda cutar da wani ko cutar da wasu ko zalunta wani ko zalunta wadansu to irin wannan mitin din wanda yake sabon Allah ne kan gare wa manzon Allah ne cin mutuncin wani ake so a yi ko a siyasa ko a addini ko a kowane irin abu na rayuwa ko da a jam'iyyar siyasa ne za a yi mitin dan a ci mutuncin wani dan takara a kan gurin ba ba zalimi bane ba a'a kai zai fita da cikin jam'iyyar ko a cikin jami'a yake amma ba a bangaren wani ba a bangaren wani sai ka halarci mitin din wallahi sai an rubuta ma ka halarci mitin bil ismi wal udwani wa fi rasul dole sai abin za a rubutu bangarorin jami'a za a yi sulhu sai ka je ka wuce gaba dan ashiru a dan takara ne za a tsayar nagari sai ka wuce gaba dan a tattauna za a tsayar da mutum na gari a maza ta ka za ka za ka kara tsayar da mutum banza amma a tsaya dan aiwa wani magudi aiwa wani cuta aiwa wani zalunci da sunan siyasa da sunan kasuwanci wallahi bai halatta ba inna man najwa min shaytan shaytan da yake sa ku rinka irin wannan li yahzun allazina amanu dan ya rinka sa mummune cikin damuwa a koyaushe walaysa bi darrihim shay'an illa bi idnillah bai ita cutar da su komai ba sai da izinin ubangiji shi shaytan wa ala allah falyatawakkalul mu'minun yazuwa ga Allah ne kadai ake son mummune su dogara hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sai idza kanu salasatan fala yatanajasuna biduna salih in mutane su uku suna tare da juna in shawara ta kama ni da malam sa'idu da na uku mu tare da mu to ba shi halatta mu ce da Allah alal kabir ina zuwa bari mu gana da malam sa'idu bai halatta ba mu ware shi gefe guda mai wata shawara ba shi halatta tunda dai tare musu ko dai in kawo maganar gaba ɗaya shi ma ya ji ko kuma in yi shiru bayan ya tafi dan kansa sai mu tattauna wannan ladabin zaman tare kenan na musulunci saboda me saboda lokacin da muka ce da Allah da ka jira mu muka je muka je gefe guda mi dariya bai san me yasa muka yi dariya ba mu damu bai san me yasa muka damu ba kaga shi ma zai damu musamman in an yi wuta a wannan yinin na masa wani abu ba na kirki ba ko malam sa'idu ya masa ko jiya ko shekaran jiya sai da nan yi biki da shi to sai samu kansa cikin damuwa to shine ladabin musulunci ba a yadda ku gana ko uku ku gana ko biyu ku kyale daya dole sai da shi in ko ba haka ba to ku yi shiru sai ba nan dan kansa sai ku tattauna amma ku nemi izinin sa a abin an gane ku waɗansu malamai suka ce a in ya yi izini ya ce ba komai ku je ku yi babu laifi to amma dai a hakika za mu ga ladabi shi ne fala ya tana da sunani duna sani haka manzon Allah ya faɗa to Allah shi eh ko ku nawa ne idan an ce uku ne ma ai nan babu aula in suna da yawa ko da yake waɗansu malaman suka ce hikimar idan sun kai hudu zuwa biyar ba ku bar mutum shi kaɗai ba shi ma zai samu abokan yin magana haka waɗansu malamai suka ce ci gaba يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وبنجدتي يا أيها الذين آمنوا يا وأن تكي إيماني إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس idan an ce da ku ku dan mata fil majalisi a wurin zama to wannan al majalis a wata qira'a kenan a wata qira'an fil majlisi bil ifrad kenan duk ko ce qira'a ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malamai sun yi magana biyu wajen fassara al majalis wadanda suka ce al majalis wuraren ku na zama inda kuke zama dan daukan ilimi inda kuke zama dan hira inda kuke zama dan tattauna dan al'amura na addini ko na rayuwa wadanda suka fassara al majalis suka ce a fagen fama kenan wajen yaki idan an ce da ku tafassahu fil majalisi ku dan gyara to fafsahu to sai ku dan gyara ku dan matsa din yafsahu Allahu lakum kuma Allah zai lauta muku kuma da ku lauta wani wato saboda su sahabbai idan an zo wajen yaki kowa na son ya wuce sahun gaba to sai ka kasance sahun gaba an yi turbutu idan ka zo shiga ya cika to shine Allah ke cewa idan an ce da ku dan maza kai ma dan buɗa masa ya shiga kaji fa neman shahada kowa yake cikin ko mutawa masu fassara almajalis wasu ne wurin yaki sun lura ne da abin da ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu ali imran wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital suka ce gashi wurin yaki ne amma aka ce musu maqa'id wanda jami'i ne na maq'ad kaga majalis kenan tafassahu fil majalis kenan fasahu to sai ku dan buɗa ku yalwata yasahu Allahu lakum kuma in kun haka Allah zai yalwata muku wannan suka ta a wurin zama kenan ma'ana idan an zo nan wurin karatu na saba ina zama nan na zo wuri ya cika babu laifin ki dalla dan matsa wani wani dan matsa wani dan matsa sai dan gyara mu duk wanda yazo sai dalla dan matsa matakar ko wuri to fasahu kuma yaftahi Allah da ku ku dan buda idan kun buda kuma sai Allah buda muku idan kun yalwanta kuma sai Allah yalwanta muku idan kun tsuke kuma sai Allah tsuke muku ba shi ne kula ke rigima sai ba faftahu yaftahu Allah lakum ku yalwata sai Allah ya yalwanta muku abin da yake dacewa fassara ayar da dukkan ma'anoni da za su dauka tun da dukkan ma'anoni ne masu kyau ya shafi babin jihadi ya shafi zama a masallaci ya shafi zama wurin darasi duk inda mutane ke zama in ka zo sai ka ce a matsa to kaga annan ladabin musulunci ba a yadda ba in zo in tashi malam Ahmad ne in zauna a waje ba a yadda ba dan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah ya yi an yuqima ar-rajulu asahu ka zo kawai ka tashi dan ka min maqadihi da wurin zaman ka wa yajlis fihi dan kai ka zo ka zauna bai halatta ba kai wannan ko da malami ne ta kai a mata asahu malami ya fita daga cikin asahu ina fata an fahimta to a nan burin abin da nake so ku fahimta yawanci kullum kuna fahimtar abu a karkace yanzu ka da nake ko da malami ne yanzu wani na nan yana jira sai ga ina malami yana na gobe sai ya zo zauna ka ga wannan gangan da ake tun da yake ko da malami ne to sai zo ina malami zai zauna gobe sai zo zauna su mutanen ma haka idan ka ba su cewa ja'iz ne to sai mai da shi wajibi wani wata rana ya tambaye da cewa shin ya halatta a ketare sallah ce bai halatta ba nace to amma kamar idan mutum ba ketarawa bane ba ya halatta kamar malam sai ibnu sallah nan da bana sai ni ka littafin nan da malamin da ke nan ya halatta in mika haka na can gefe karba ana cikin sallah zai zama kamar na ketare sallah sai ai bai zama kamar ta ketare sallah ba shi nan sai da wani na abin nan suna zaune suna hira yaki mika wancan littafi sai da ya tashi faran sai sai ka littafin kawai idan an yi sai an yi halatta kaga sai kai tiri jima da mutane akan abin da kai to ka bari mana sai an jima an gane ku to ka ba shi halatta ka tashi wani ba abin nan idan wani yazo zai tashi zai ka tsaya kai dai ka dan matsa dai mu zauna dan matsa mu zauna shi amma kamar a cikin masallaci inda ake ware wuri misali dan saboda waɗanda za su tsaya bayan liman ko da sallah za su lalace wannan kan ya kamata a warewa malamai musamman tunda muna cikin zamanin da malamai su suka fi zama kaɗan sama da eh, wanda sauran mutane sauran mutane su fi sayawa ya ta ce nan ba za a ware ba to wata rana za a sa wani a bayan liman liman ya jawo su fita tare don bai san me yake mutum liman ya jawo su ba to kaga anan gurin dole ko ba ko kuma liman kira'a ta tsaya masa yana bukatan wanda zai masa fatahi tunda manzon Allah da kansa dan mu'jizan Qur'ani wata rana yana cikin karatun sallah kawai sai aka ja tsaya sahabbai ne suka yi suka ki tayar da shi manzon Allah sake dawo ya tsaya sake dawo ya tsaya kawai sai ya rukuyi sai da ga masallaci sai yace na ubi bin ka'ab yace ga ni manzon Allah yace me yasa da na tsaya baka tayar da ni yace manzon Allah ya san in tayar da kai na dauka ta in tayar da kai an sake manzon Allah ya a'a daga yanzu in ka ji na tsaya ka kawo da ni sai inda to kaga anan gurin da manzo Allah wai bai sai na wanda wani ba sai ce me ina ubay bin kab kuma sai mu nemi suwa bai bin kaɗi don zamanin mu yanzu dan duhu ne ta ina fata mun fahimta kuma idan kai dan karamci ne kafin a zauna sai ka kama malami wuri don ya zo ya zauna wannan ya halatta Muhammad bin Sirin ya kasance duk ranar Juma'a sai tura wani bawan sai ce zai kama mu muliya cikin masallaci sai bawan ya je zauna a kusa da inda limi yake a gaba da Muhammad bin Sirin ya fito shi sai ya tashi sai ya tafsan bayan sai zauna a wajen dama bawan sa kuma ya duma ya a cikin tafsirin Qurtubi amma sai dai in aka tashi tayar da sallah baka zo ba to za a tayar da sallah a wajen ba wanda zai saurare ka ba za a bar wuri ba ta hube ka ba an fahimta ko duk wannan na cikin abin da zamu yi ta rigima kila nan da goma karshe wajen yi tafi da hayaniya ko وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين utul ilma درجات Allah ce wa'iza idza in an ce da ku fanshuzu idza qila idan an ce da ku unshuzu wato ku yunkura ku taso dan a tafi jihadi ku himmato ku taho dan a tafi wani aiki na alkhairi fansu to ku taso din yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah zai ɗaukaki darajar masu imanin cikin ku walladhina utul ilma da kuma wanda aka ba su ilimi darajatin darajoji daban-daban Allah zai ɗaukaki su wato duk lokacin da imam yake ce la yace za a tafi jihadi kar wanda duk lokacin da shugaba ce ana gayyawar za a yi wani aikin taimakon kai da kai dan gyara masallaci dan sare yanan gizo-gizo ko yau lahadi ko gobe lahadi jibi lahadi za mu fita mu je mu gyara makabarta mu share mu yi kaza ko kuma za mu fita masallacin wuri kaza a gyara shi ko za mu fita in dai shugaba shi haka to lalle ku ansa duk aikin da na gayya ake bukata a je ayi yi don samarwa da musulunci ci gaba to su ku tafi gaba ka ku inda za mu yi wannan ba sai mun lokacin hala ba gina masallaci a duk unguwar da suka ce za su gina masallaci a ce kowane mutum ɗaya kawai dan unguwar ya kawo bulo ɗaya kaga ai yawa to balantana ce bibi balantana ce uku sai a kasa to amma ana sai ana ga alajuwa wani gina alajuwa wani kuma yake gina sai ga ayyuka su wurin masallaci an kyale shi dan mu saba da ayyukan gayya ba ba ma at-ta'awun alal birri wa taqwa ko mu saba ko ba kar mu kalla muna fatan masu kuɗi su su tallafa mana su zo su shiga cikin ayyukan addinin musulunci dan wani shi kadai zai aiki mutum dubu lokaci guda ko sama da haka amma inda su zo ba za mu tsaya jira shi ba kai kawo bulak ɗaya kai kawo bulak ɗaya kai kawo kaza nan sai ga an tara abu mai yawan gaske aiki mai yawan gaske za a yi duk ayyukan musulunci mu in za mu musu haka mun riga mun huta a ce to shi kenan bayan an fara blog sai a ce to waye magina a cikin mace ai wani kwararren magini ne wani kwararren magini ne dama a cikin mako masu zane sun zana wajen sai a ce to wani kwararren magini da wani da wani to muna bukatar magina uku to abinda muke bukata leburori sai a ce to a bari sai ka san makuwa juma'a sai a sanar jama'a gobe da jibi muna aikin gayya na gina masallacin da ana buƙatar laborori na fi sabilillah in ba za ka iya laboranci ba ka je ka dago abinci ka ci ko kwalla daga gidanka ka kawo ko furfulas ɗaya ka kawo ko waye ka kawo idan aka zo ga magina guda uku ko sun faro aiki nan take sai ga rana ɗaya an yi rabi gobe in an zo sai an kai inda linta take shi ke nan duk masallatan mu sai su tashi duk makarantun mu sai su tashi ko mu jarraba mu gani idza qilan shizu fayshizu ce ku fito to ku fito yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna kabir wato ubangiji na ɗaukaka darajar masu imanin cikin ku da kuma waɗanda suke an ba su ilimi wato kaga masu ilimi suna da daraja ilimi shine mafi girman ni'imar da tafi ni'imar kuɗi tafi ni'imar sarauta tafi ni'imar kin jiki tafi ni'imar karfin jiki ilimi ita ce babbar baiwa wanda yan an same ta ba a rasa kuɗi ana samu a rasa a arziki kuma a karye ko ya ja da baya ko kuma ya kaza ko ya kaza amma ilimi yana nan yadda yake ilimi ne ke mai da mutumin da ba kowa ba sai ya zanto kowa wanda ba a san shi ba sai a san shi duk wanda ba mai ilimi ba sai ya yi bayanin garin su da gidan su a kyale masa dan wane ko dan suwanci ko dan ko dangantakarsa da wane amma mai ilimi sunansa kawai ya wadatar shine sa saboda haka yake da kima shi yasa ko da gawawwaki manzon Allah ya bambanta tsakanin gawar mai ilimi da wanda ba mai ilimi ba gawa kadai da aka kawo su hada'u uhud wanda suka yi shahada a filin uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hada mutum uku mutum hudu cikin kabari idan aka taro aka kawo mutum uku sai ce ayyuhum kana aktsara akhdhan lil qur'an wani ne aktsaru akhdhan lil qur'an ya fi haddan qur'ani sai a ce wani sai manzon Allah dauki sai ta wajen alqibla sai a ce sannan wa ce eh to wani labi masa sai a kan shi sannan wa sannan wani na karshen su shine na karshe wajen sawa cikin gabar Umar dan Khattab lokacin gina halifa ya tafi Makka a lokacin kuma ya bar wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahabi shine gwamnan ka sai ya fito ya zo garin Usman sai suka tsaro shine Nafi sai suka tsaro da Umar dan Khattab sai ya ce ya kabaro a Makka kai bayan kai ne gwamnan Makka yace ai na bar Ibnu Abza ita waye ibnu arza kuma shi kabari a matsayin kujerar gwamna ya kuma sai ce maulan min mawalihim wani yantaccen bawa ne cikin irin bayan da mutanen maka suka yanta yace maula yantaccen bawa kuma zaka samu shi gaba sai ce innahu qari'un lil qur'an al karim wa alimun bil fara'id Allah habbacin qur'ani ne kuma ya san fara'id sai ce lalle daidai inna allaha yarfa'u bi hadha kitabi aqwaman wa yada'u bihi al-akhari ubangiji na ɗaukaka waɗansu saboda wannan littafin ya kaskantar da wasansu saboda shi wanda suka san shi su sama wanda ba san shi ba kuma su kasa to a nan gurin kaga qur'ani shine ilimi saboda su can ada ba a cewa ga wani malamin qur'ani ga wani malamin fiqh ga wani malamin kaza in dai malamin qur'ani ne ya san fiqh ya san hadisi ba wai kawai gardi ne khalis yadda yake anan ba yanda zaka ga gardi kinnu kawai a ce shi wai wai malami ba zai taɓa yi ba ka'ida su duk wanda ya karanta qur'ani ya san ma'anarsa a yanzu ne muka rarrabe wallahi duk wanda ya karanta qur'ani ya san ma'anarsa kuma yake kiyaye babu wanda za a iya wulakanta ban ce ba Allah ba zai jarraba ba Allah zai iya jarraba ka ya hana shi ya yi maka kaza ya yi maka kaza wannan jarraba shi ba a dada da imaninsa amma ya wulakanta ya zama ba kowan kowa ba ba zai yi ba qur'ani ba sana'a ce ta mafalif ba ba ta hasarar ruba ce ba sana'a ce ta hasarar ba. hasara ce ta masu masu daraja amma idan mutum ya karanta shi ya san ma'anarsa kuma yana kiyayewa babu yadda za a iya wulakanta a gaban mai kuɗi zai wulakanta ba sarai ke wulakanta wani gwamna ya wulakanta wani waye ya wulakanta shugaban kasa ya wulakanta kana nan in aka yi maka abin da aka yi musu su da aka yi musu an wulakanta su ba wanda yake da su kai to amma kai in an yi maka irin nasu kuma kowa ya da cewa zalunta ka aka yi a rinka maka addu'a kai ko ka ibtila'i ne su kuma ka khizyun ne wa izlal wa kabr wato wulakantar da su aka shi yasa ku biyo ilimi muhimmanci kuma ilimi yana bukatar dogon lokaci ba ya bukatar gaggawa ba bukatar azarbafi ma'ana kare kasance baka tafasa ka ka kone ma'ana ka dan karanta abu kaza babu da yawa kuma shikenan kuma ka nada kanka ka zama malami ka yi abin nan ka zama sokul islam din lokacin ka ka zama wahidu asrihi wa farid zahrihi yana bukatar lokaci dole sai ka samu lokaci kana yi shekara goma shekara sha biyar shekara ashirin kana ilimi kuma ko da wani lokaci duk yadda ka kai malanta karka yadda mutane su malanta da kai ce ka daina karatu ka imam shafi yake cewa ban taba kara ilimi ba sai ilimi na ya nuna min ake ni da je jahili ne in ka samu dan ilimi kaɗan a nan gida misali ka karatun haya islamic ka je kawo wata diploma a nan bakwai shi kenan ka zo ka zama malami musamman ka je ka yanzu an baka limamin juma'a ka zama shekul islam wallahi za ka mutu kana jahili ko kuma ka zo ka dan yi soro muktasar ka je muktasar kai wa ne jike nan zo ka dan harada ka zo shikenan kana ka hudu inda aka tawo ka sa babban riga ka shigo ba ka goge bakin ka wai kai malami ne kana kwata kanka lokaci ne ka kwata jama'a lokaci dole sai ka yi nazari sosai da sosai sai ka karantu sai ka yi kamar kana yi ina fata an fahimta sai mutum yayi kamar yana yi karka yadda da sai da jahilai jahilai sun ce aka maka Allah malami ne ba haka bane ba ƙarya suke maka imam malik aka ce malam malam yace wallahi bai yadda ba ku dai kariya kuke dan mu san ilimi wallahi kada ku san mai bai fara karantarwa ba sai da mutum saba'in cikin dakkan malamai na zamanin suka ce ai ya kamata ka sa karatu kuma ya kamata ka fara bada ilimi mutum saba'in sannan ya fara karantarwa muku yanzu duk wanda ya dan wani abu inda mutanen sa mabiyan sa muridan sa suka zuga shi sai ya hau <laughs> ya riga ya gama kaga a nan gudun sai ka ɗauki lokaci kana yi sai ka ɗauki lokaci shekara ashirin shekara na kurjin albani shekara sittin yana bauta ilimin hadisi irin su shekara bilba shekara hamsin da wani abu ana cikin rayuwar ilimi bincike fatawa ilimi karantarwa muzakara da abokanai kan mas'ala ɗin sun sai ɗauki shekara guda na mata bincike mun ka so nake yanzu in je in bincika bayan in sha in ba da fatawa akai dole sai an ɗauki lokaci kuma ka samu ilimi ka samu mutunci kuma karka yadda cewa tana da ilimi ka wulakanta a gaban wani mutum duk kudinsa, ka wulakanta a gaban wani mutum duk sarautarsa. a'a kaskantar da kai da tawazu'u ya halaka amma akwai mutu tsakanin tawazu'u da wulakantar da kai ka zama kana fadanci wurin wani attajiri ko wurin wani mai mulki ko wurin wani basaraki ka wulakanta ilimi za ka ɗauka abin da Allah za ka yafi nasu kima yafi nasu daraja shi nasu ya samu yan gadi su tsare shi kai nasu kai yake gadi yake ka duk mai ilimi ilimi take gadin sa ilimi ya fi komai kima shi sani kan mai da bawa da mafi girman muruwa arziki ne mai isarwa in ka same shi ko gaban wa ai baka zauna da firgita ba shi sani tamkar uwar uwa ne gun maraya ko uba ne shi sani ma garkuwa ne ko ga mai tsoron gari ne mai shigar ka ba zai rawar kafa ba yayin da wadansu suka firgita kai baka firgita wadansu tsorata kai baka ka tsorata wadansu tumo kai baka tumo ba ba ka rikicewa ba abin da zai ma farjini har kawai in dai ba wani abu ne da ya kamata ya maka farjini in ka samu sanin rike shi kuma da karfi kar ka bar shi in ya kuke lalubo shi wan kasance ba shi tashi kai ba ka rasa yin muwafaka ba to maganin samun fahimma sai ka dawoma in ka soma ko mai wahala ka zama rungumi ilimi a dama rago ba zai sa zama ba sai ka rage barki. sai ka rage kaza sai ka rage abokanai da yawa sai ka rage ziyara da yawa sai ka rage hira da yawa bincike na zai jiya jiya nan wani rubuta kadda yake ya kafi menene matsayinka duk cikin littafin da muka karantawa da suka shafi asma'ul husna ba wanda ya kawo mun ya kafi a matsayin sunan Allah sai nake muku ne ba sunan Allah bane ba da sassafe na tafi dan ji bana gunci bacci sai dauke wani littafi barci na dauke ne ina karanta dama akwai irin littafin da za ka yi musu karatu na gaskiya akwai littafin da yake bayani kwanciya kafin barci ya zo in ma ka rike wani abu to in ma baka rike ba to to ya ni kwanciya kafin barci ya zo irin lissafi kawai ina duba inda zan buɗo haka sai na ga ya kawo alkafi ismu min asma'illah sai ce kala ta'ala alaysa allah bikafin abdahu wa yukhawwifunaka bil ladina min dun yace alaysa allah bikafin abdahu